yanzu haka yan uwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da nuna alhini akan wannan lamari da ya faru da sarkin gobir wanda ba da jimawa bane aka sauya masa wurin aiki zuwa gatawa irin abin da ya jima yana haddabar jama'ar yankin gabashin sokoto duk da yake sun jima suna kukawa akan su samu saukin wannan matsala sirajo isa ɗa ne ga sarkin gobir kuma ya bayyana yadda lamarin ya faru ya taso daga sokoto zuwa sabon dumi ya biyo hanya ya kawo kwanan mahalba ya haɗu da barayi nan suka tare su suka samu mota cikin gero suka haimai halbi biyu bayan mota suka halbi tayoyin mota gehen direba suka yi halbi kirutin da suka zo wajen ceton su suka je su kuma barayin sun kwanta musu cikin gero ba su samu isa wurin ba su kama exchanging faya da su sai barayin suka dawo daga nan sai suka kira dpo suka kira kantoma suka shaida mishi cewa to ga halin da ta san gobe ciki ɓarayi sun ɗauke shi da shi da direbansa. na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun kuma kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya tabbatar da aukuwar wannan lamari idan eh, lamura da labarin nan abun ya faru ne sun ɗauke shi bitumin kwanan mahalaba wuraren kwanan mahalaba ɗin nan da shi da yaron shi guda muna da gaskiya sai ai we mobilize him to defend gaskiya yanzu eh, yanzu akwai wani abu da an kai ko kila an ji daga wanda suka ɗauke shi ko an tabbata ko suwa ne to gaskiya gaskiya samu labari ba yanzu. Jim kaɗan bayan sace sarkin gobir wasu rahotanni sun nuna cewa an sake sace mutane biyar duk a garin na sabon birni. Akan haka ne ma jama'ar garin ke ƙara yin kira ga mahukunta kamar yadda na ji ta bakin Muhammad Abdullahi Gobir. wannan suna daga cikin matsalolin da muke faɗi tun can farko wanda aka sake ɗauka mataki a kansu wanda mun sha ƙorafi game da gaya maka mun rubuta mun rubuta amma abin ya an kasa ɗauka mataki a kai wanda har ta kai ta kawo misali a cikin irin wannan muhimman mutane ana isar hanya a ɗauke su kaga abin gaskiya akwai cikas akwai ƙasa akan wannan kuma mun sha faɗi tun lokacin baya akan a ɗauki mataki wannan kwanan mahal baɗin akalla a samu jami'an tsaro a ajiye wurin tun da kusan wannan wuri shi ne babban matsalolin yankin namu na suka ta gabas amma abin da muke kira gwamnati har ko da shi koren da muke kenan amma an kasa ɗaukar mataki akan ishu din har yanzu dai gabacin sokoto a iya cewa yan bindiga na cin karin su ba babbaka da don matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka sun kasa fitar da jama'a daga kuncin barayi wani abu da jama'a suka yi fatar ya kawo sauƙi ga wannan matsalar shine matasan nan da gwamnati ta baiwa horo domin su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su da aka yaye to ranar tara ga watan maris na wannan shekara sai dai kawo yanzu duk da kayan aiki da aka nuna wa jama'a cewa za a basu ba a basu ba tunanin faruwar hakan ne ya sa wasu jagororin jama'a na yankunan da ke fama da matsalar tsaro suka nuna shakku tun daga farko kamar yadda dan majalisar isa wani rabar habibu halilu modaci ya nuna a wata ganawa da ni da shi lokacin da aka yaye matasan wannan investment ba karamin investment ba ne dole sai an tabbata an ba waɗannan mutane mai da sauran abubuwan da suke bukata su shiga cikin daji in ba haka ba wanga duk investment da an kai ni a tawar ra'ayi aikin banza ne saboda ka dole sai an yi da gaske na nemi jan ta bakin gwamnati akan yaushe za a bai waɗannan matasa kayan aiki ko za su iya taimakawa ga samun sauƙin matsalar rashin tsaro sai dai ban samu amsa wannan tambaya ba domin duk jami'in da na kira ba ya iya magana wannan matsala ta rashin tsaro dai kusan a iya cewa ta zama kulli gagara kwanta a wasu jihohi na arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya.